صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau alhamis kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke daga da su bayan wanda gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau murai masu sauraro tare da hassan barka isoshin rayuwa tare da zainab bashir sai kuma shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar daga nan sai shirin mu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 6 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda daidai da uku ga watan jama'a da thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau sarki sha na kasar iran ya sauke firaministan sa gulam riza ya kuma mai gurbin sada shahpur bakhtiyar wannan sauyin gwamnati ya faru ne makonni biyar kafin faduwar masarautar sarki sha shahpur bakhtiyar ya yi kokarin yaudarar mutanen kasar iran ta hanyar yi masu alkawla na karya da nufin kawo ƙarshen boran jama'a amma mutane ba su yaudaru da alkawlan nasa ba inda bayan 'yan makonni sarautar sarki sha ta faɗi baki ɗaya gwamnatin amurka a lokacin ƙarƙashin shugabancin jimmy carter ita ce ta shirya hakan da nufin baiwa sarki sha kariya daga faɗuwa sakamakon yadda boran ƙyan jininsa yake ta yaɗuwa a cikin ƙasar iran bayan tsayawar sarki sha bakhtiyar ya ci gaba da jagorantar gwamnatin iran to amma daga lokacin kuma sai boran mutane ya koma a kansa da ƙarshe dai shi ma ya gudu ya koma ƙasar faransa da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau mayakan sa kai wato basij da kuma ɗaliban jami'a iran suka nuna turjiya a yakin da aka gwabza domin kare garin huwaida a lokacin da sojojin ba'az karkashin dagorancin saddam hussein suke hankoran kwace garin bayan samun nasarar da mayakan basij suka yi a garin na wani lokaci daga bisani sojojin ba'as sun samu ɗauki daga babbar rundunar su a cikin birnin bagdaza na iraki inda suka sake dawowa a garin sa kuma sake kaddamar da wani hari inda sojin na basir ɗaliban jami'a wanda suke kare birnin suka rasa rayukansu baki ɗaya sakamakon rashin samun ɗaukin gaggawa daga rundunar soji ta iran wannan rana an sanya mata suna ranar shahidai ta ɗaliban jami'a kasantuwar mafi yawan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan ranai a yayin wannan gumurzu ɗaliban jami'a ne. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a mu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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 To madala yanzu kuma sai Aminu Ibrahim Kiyawa dauke da labaran duniya da dumadumin su. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya farko muhimman kanin su. dubun dubatan mabiya ahal baiti ne suka gwada juyayin zagayowar shahadar sai da fatima zahra alaiha salam gwamnatin najeriya ta ayyana 'yan bindigan daji a matsayin 'yan ta'adda kasar kazakhstan za ta iya warware matsalolinta ba tare da tsoma bakin 'yan kasashen waje ba cristiano ronaldo ya ci kwallo na 136 a gasar champions league yanzu kuma ga cikakkun labaran dubin dubatan mabiya ahlul ne a fadin duniya suka gwada juyayin zagayowar ranar shahadar saida fatima zahra alaiha salam rahotanni sun bayyana cewa a yau ne al'ummar kasar iran so gana da harukan zagawar ranar shahadar diyar manzan allah saida fatima zahra alaiha salam tare da kula da ka'idojin kare kai da kama da cutar virus. har ila yau an gwada zaman juyayin ausainiyar imam khomeini da ke nan birnin tehran ina jagoran jun jihar musulunci na iran ya halarci zaman ba tare da sauran mutane ba a kasashen iraki da masu sauran kasashe daban-daban na duniya an gudanar da tarurrukan tunawa da zagayowar ranar shahadar ɗayar manzon allah sai da fatima zahra alaihi salam fatima zahra ita ce babbar abin misali na mahaifiya ta kwarai domin ta tasiri sosai a zukatan 'ya'yanta inda ta ba su tarbiyya da kyawawan halaye ta kammalallen mutum da suka zama abin koyi ga dukkan ɗan adam gwamnatin najeriya ta ayyana 'yan bindigan daji a matsayin 'yan ta'adda babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a a najeriya abubakar malami ya sanar da cewa gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a mazan 'yan ta'adda kuma wannan yana zuwa ne bayan ta ɗauki dogon lokaci tana jan kafa akan batun shiyar jihohin arewa maso yamma a najeriya da suka ada jihohin zamfara katsina sokoto da kaduna sun fi fuskantar haran 'yan ta'adda inda aka kashe ɗaruruwan mutane da ba san hawa balle sauka kuma an yi garkuwa da mutane masu yawa da suka da ɗaliban makaranta a wata da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi da gidan talabijin ɗin channels ya bayyana cewa ayyana 'yan fashin daji da ke addabar yankin arewa maso yammacin najeriya a matsayin 'yan ta'adda shine kawai a abin da 'yan ta'addan za su iya fahimta jim kaɗan bayan kammala tattaunawar da aka yi da shugaban na najeriya maka shari'a ta najeriya ta fitar da wani daftari na ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ƙasar kazistan za ta iya warware matsalolinta ba tare da tsoma bakin 'yan kasashen waje ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana fatansa na ganin zaman lafiya da tsaro ya dawo a ƙasar kazistan nan ba da jimawa ba ya ce gwamnati da sauran masana na kasar da abokanta da makwabta za su iya rawar matsalar da ke tsakanin su ta hanyar tattaunawa ba ta tsoma bakin 'yan kasashen waje ba har ila yau ya kara jaddada cewa zaman lafiya da tsaro a kasar kazakhstan na da muhimmanci sosai a wajen iran don haka wakilan kasashen waje ba su da wuri a kasar da har sai baki kafin a aure matsalar da ke kasar daga ƙarshe ya nuna cewa tehran na sa ido sosai a irin ci gaban da ake samu a kasar kazakhstan kuma da sannu zaman lafiya zai dawo daidai kamar yadda ake fata wannan yana zuwa ne a lokacin da aka kashe 'yan sanda takwas da wasu jami'an tsaro bayan rikicin da ya kunno kai a ƙasar saboda ƙarin farashin mai da gwamnati ta yi. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Cristiano Ronaldo ya ci kwallo na 136 a gasar Champions League. Cristiano Ronaldo ya ci kwallo na 136 a gasar Champions League a wasan da Young Boys ta ci Manchester United ci biyu da ɗaya ranar talata ta gabata. Ronaldo ne fara cin kwallo a minti 13 da fara wasan. inda young boys ta farke ta hannun nicholas maomi a wasan na rukuni na shida da suka buga a wasa 68 da ya buga a champions league tun bayan da ya cika shekara 30 da haihuwa ronaldo ya ci kwallo 63 jimilla yana da kwallo 136 da ya zura raga hakan ya sa yana kan gaba ta zura 35 da tsakanin 'yan wasan da suka kai shekara 30 ko fiye da haka da suka ci kwallo a tarihin champions league lionel messi dan kwallon fasan german shine na biyu a yawan cin kwallaye a champions league mai inda yake da kwallaye 120 da ya zira a raga united ta karasa karawar da 'yan kwallo goma ne a cikin fili bayan da aka baiwa dan wasanta jan kati an buga karawan da 'yan kallo a karan farko a gasar tun bayan shekara ta 2020 sakamakon cutar corona virus. daga ƙarshe ku cewa wani matashi wa falastini ya yi shahada bayan da sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka buɗe masa wuta a nablus lamarin ya faru ne a sansanin 'yan gudun hijira na balata da ke kudancin garin nablus da safiyar alhamis bayan da aka yi taho mu gama tsakanin falastiniya da sojin isra'ila da suka kai samame a sansanin domin yin kame majiyar asibiti da jami'an tsaro ta falastinu ta faɗi cewa baƙiyar hashash ɗan shekaru ashirin da da haihuwa ya shahada ne sakamakon harbin da sojin isra'ila suka yi a kai iyalai da abokai da sauran makusantansa ne suka yi cincirindo a gaban asibitin bayan da kawo gawarsa a cikin motar ɗaukar marasa lafiya sojin isra'ila sun kaddamar da wani shiri na kai samami a gabar yammacin kogin jordan domin yin awon gaba da falastinawa da ake nema ruwa a jallo ana ta yin tirda matakan da gwamnatin isra'ila take ɗauka a baya bayan nan na kashe falastinawa a yankin nablus da kuma gabar yammacin kogin jordan masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau wanda ni Hassan barka zan jagoranta. Za mu leƙa ne a ƙasar Somaliya inda yanzu haka ƙasashen duniya ke ci gaba da kira ga shugaban Somaliyar da firaministansa sa su kai zuciya nesa su kuma lalubo hanyar siyasa ta magance saɓanin da ke a tsakaninsu da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Somalila a Somalia yayin da takun tsaka tsakanin shugaban kasar da firaministansa ke daɗa kamari ƙasashen duniya na ci gaba da kira ga ɓangarorin biyu akan su kai zuciya nesa su kuma hau teburin sulhu domin samar da mafita ta siyasa a rikicin kasar dangantaka tsakanin bangarorin biyu ta yi kamari ne tun bayan da shugaba farmajo ya yi yunkurin korar firaministan sa muhammad hussein rabul shugaban dai na mai zargin firaministan sa da haddasa tsaiko ga shirya zabukan kasar da suka fuskanci shinkiri na tsawon watanni da kuma cin hanci da karbar rashawa shi kuwa a nasa bangaren firaministan kasar na mai zargin shugaban kasar da neman mallakewa a kan madafin iko a halin da ake ciki dai firaministan ya sanar da kafa wani kwamitin ministoci mai yaunin gudanar da bincike kan yunkurin gifar da shi daga mukaminsa yayin da 'yan adawa a kasar ke kira ga shugaban kasar da ya yi murabus masana dai na ci gaba da nuna damuwa akan halin da ake ciki musamman ganin cewa bangarorin dukansu na samun goyon bayan bangaren jami'an tsaro haka ma kasashen duniya da dama sun nuna damuwa akan halin da ake ciki yayin da suka kiran da akai zuciya nesa domin warware rikicin kasar ta hanyar siyasa kasashen turai da kuma waɗanda ke makwabtaka da somaliya sun bayyana fargaba akan takaddamar da ke ta'azzara tsakanin shugaban kasar da kuma firaministansa inda a yanzu haka jami'an tsaro masu biyayya ga ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna ke yin sintiri dauke da muggan makamai a wasu sassan birnin mogadisho duk da cewa kawo yanzu ba a kai ga samun wata gama ba fargaba a mogadisho babban birnin somaliyar na ci gaba da karuwa kan yiwuwar rikicewar takaddamar siyasar shugaba muhammad abdullahi farmajo da firaministan sa hussein robel zuwa kazamin rikici da muggan makamai kwanan baya sojojin da ke biyayya ga firaminista robel sun mamaye wasu wurare a kusa da fadar shugaban ƙasa kwana guda bayan da shugaban ya sanar da dakatar da firaministan bisa zarginsa da cin hanci da rashawa da kuma yin ƙasar london a binciken da ake yi kan zarge-zarge na kwace wasu filaye yayin da shi kuwa firaministan ya zargi shugaba da yin zagon ƙasa ga zaben da ake shirin yi tuni dai masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka buƙaci ɓangarorin biyu da su sasanta rikicin nasu da ke ci gaba da taɓarɓarewa yayin da wasu dattijan siyasa da shugabannin gargajiya suka fara ƙoƙarin shiga tsakani a gefe guda kuma gamayyar 'yan takarar shugabancin ƙasar ta somaliya ta buƙaci shugaba muhammad farmajo da ya gaggauta ficewa daga ofishinsa tare da yin kira da a gudanar da bincike cikin gaggawa akan tuhumar da ake masa kan yi wa firaminista juyin mulki da kuma gurfanar da waɗanda suka taimaka masa daga ƙetare kuwa ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da afirka ya yi gargaɗi cewa washington ta shirya ɗaukar mataki kan waɗanda ke kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a ƙasar ta somaliya dangantaka tsakanin shugabannin ƙasar ta somaliya na yin tsami sai dai rikicin na baya-bayan nan ya fi tayar da hankali a ciki da wajen ƙasar ganin yadda lamurra suka rincaɓe a daidai lokacin da hukumomin somaliyar ke shirin gudanar da zaɓuka da kuma yaƙi da mayakan ƙungiyar alshabab kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwa kan rikicin da ke ta'azzara tsakanin shugaban somaliya da ministansa inda ya kira ga jagororin su kai zuciya nesa tare da shiga tattaunawar sulhu rikicin da daɗe yana ta'azzara tsakanin shugabannin biyu ya karu ne a makon da ya gabata lokacin da shugaba muhammad abdullahi farmajo wanda aka fi sani da farmajo ya dakatar da ikon zartaswa na firaminista muhammad hussein rabal matakin da firaministan ya yi watsi da shi mutanen biyu na rikici ne kan rabon wasu manyan mukamai rashin shituwar da ke barazana ga shirin zaben kasar ta somaliya da kuma tunkarar mayakan alshabab cikin watan mayu 'yan majalisar dokokin somaliya suka kada ƙuri'ar soke karin wa'adin shugabanci na shekaru biyu da suka amince da shi a watan da ya gabata sakamakon ƙazamar rikicin da ya barke a mogadishu babban birnin ƙasar tsakanin bangarorin jami'an tsaro waɗanda suka samu rarrabuwar kawuna kan batun a jawabin da ya gabatar bayan kada ƙuri'a a majalisar dokoki firaminista muhammad hussein robel ya umarci sojojin da su koma bariki sannan ya buƙaci 'yan siyasa su guji tayar da rikici. rikicin somaliya da karewar wa'adin dakarun kungiyar tarar afirka a somaliya na fuskantar sabon rikicin siyasa daga hajjan kafa kan zaɓuka da yakin neman zaɓe da ta'addanci da ke dagula lamurra daidai lokacin da wa'adin dakarun na au ke cika majalisar ɗinkin duniya ta amince da sake fasalin rundunar ta emisom yayin da tarar afirka ta fi son haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya gwamnatin somaliya ta yi watsi da zaɓin ɓangarorin biyu tana son a karkatar da dukiyar ƙasa da ƙasa zuwa gina sojojinta na cikin gida wasu masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa sun ce ya kamata majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarar afirka su jira har sai kafuwar sabuwar gwamnati da aka zaɓa kafin fara neman ra'ayinta sai dai galibin manyan abokan hulɗar ƙasa da ƙasa na somaliya ba 'yan afirka ba ne don haka su na samun haɗin kai cikin sauƙi a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya yana da wahala wani mai sharhi kan harkokin siyasa da tsaro a ƙasar somaliya mai suna matt braden ya ce 'yan sandan somaliya ba su zama na kowa ba don haka ana buƙatar dakarun ƙungiyar tarayyar afirka don gudanar da sahihin zaɓe da kuma mika mulki cikin lumana rundunar 'yan sandan tarayyar somaliya ba za a iya dogaro da ita ba don kare tsarin zaben ba in ji masanin yanzu haka dai kungiyoyin farar hula a somaliya sun yi imanin cewa nasara kalilan dakarun au suka samu tun bayan zuwan su somaliya a shekarar 2007 domin yakar kungiyoyin 'yan ta'adda da kuma taimakawa wajen kare gwamnatin tarayyar da ke samun goyon bayan kasashen yamma a wata sanarwa da korarren firaministan ya fitar ya ce juyin mulkin da bai yi nasara ba wani yunkuri na ta kundin tsarin mulkin kasar ƙawayen somaliyar da tawagar emisom da amurka da tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya duk su nuna matukar damuwarsu game da halin da ake ciki a somaliyar cikin wata sanarwa a ranar litinin bangarorin sun yi kira ga shugabannin na somaliya da su mai da hankali akan abin da zai ciyar da kasar a gaba su kuma shimfiɗa hanyoyin kwantar da hankali game da rikicin siyasar ƙasar haka kuma sanarwar ta buƙaci ɓangarorin su kawucewa tsokana da kuma amfani da ƙarfi da zai iya ruguza zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar a nasa ɓangare sashen afirka na gwamnatin washington ya ce a shirye yake ya ɗau mataki kan duk wani mahaluki da ke kawo tarnaki da kuma tsaiko ga shirin samar da zaman lafiya a somaliyar yunkurin korar firaminista robert babban abin damuwa ne kuma muna goyon bayan duk yunkurinsa na shirya zaɓe mai tsafta wanda kowa zai aminta da shi a cewar fadar gwamnatin amurka a shafin ta na twitter tare da kira ga ɓangarorin da su kaucewa ta da fitina a cikin bayanan da suke fitarwa wa'adin mr farmajo da ke shugabancin somaliya tun cikin shekarar 2017 ya kawo ƙarshe ne a ranar 8 ga watan fabrairu bayan kasa shirya zaɓuɓɓuka sanarwar da aka fitar a tsakiyar watan afrilu ta tsawaita wa'adin mulkin sa da shekaru biyu ta haifar da arangama da bindigogi a mogadishu a wani mataki na kwantar da hankali shugaba farmajo ya damƙawa firaministan sa ragamar shirya zaɓuɓɓuka sai dai a watannin da suka biyo bayan hakan rikici tsakanin shugabannin biyu ya yi kamari masu sanya ido da dama na ganin cewa rikicin shugabanci a kasar da kuma rashin tabbas game da zaben kasar sun sanya an manta da manyan matsalolin da kasar ta somaliya ke fama da su irin su barazanar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi na alshabab da ke addabar kasar tun cikin shekarar 2007 a cewar omar mahmud wani mai sharhi a kungiyar da ke sanya ido kan rikice-rikice ta ƙasa da ƙasa wato international crisis group icg bangarorin da ke rikici a somalia su mai da hankali kan rikicin cikin gida yayin da suka manta da kungiyar al-shabab wanda hakan wata dama ce ga kungiyar duk da cewa rundunar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tarar afirka amisom ta kori kungiyar daga mogadishu a shekarar 2011 har yanzu ƙungiyar na rike da ikon wasu manyan yankunan karkara a ƙasar sannan suna kai har hare lokaci zuwa lokaci a babban birnin ƙasar To masu saurare iya abin da ya tsoka kenan a wannan fitowar a cikin shirin na Afirka a yau a wannan ranar sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government Kevistan nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da wannan abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya da makwadan bindigogin da 'yan sanda na yi a kasar mu najeriya gaskiya abin da allah wadda ne saboda haka kamata ya yi mahukunta su rinka binciken kwakwaf domin zakulu masu hannu da badda waɗannan makamai domin gasganta musu hukunci daidai da abin da suka aikata da fatar allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da afirka da ma duniya baki daya na gode kwarai gidan rediyon boh suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gwamnati kebistan najeriya Radio Iran kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To gaskiya kwaya da aka kama a cikin mota wani wani shugaba musamman ma shugaban wata karamar hukuma a jihar agadis wannan abin takaici ne kenan wannan shugaba ya yi aurin su ya ba da mummunan misali abin da ake so shugabanninmu su zama masu ba da misali wajen kiyaye doka wajen nema ma al-hamduliyya. al'umma haƙƙi da wajen tabbatar da demokaradiyya da cusa kishin ƙasa ga talakawa to amma idan a cikin shugabanni ana samu suna safarar miyagun ƙwayoyi suna so kamar su yi arziki ko ta halin kaga to yaya ake so kama na baya su yi wannan ya kamata dai hukumomi su yi su ɗauki duk wani mataki da ya dace a hukunta wannan mutum saboda a tamna tsakuwa don aya ta ji tsoro sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum biyu mai jamus ne da murar ta yana da fatan kuna lafiya. ta masha Allah yau zan yi tsokaci a kan shiga sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya sa al'amuran da suka fara a wancan shekara ta 2021 ka su fara a wannan shekarar saboda mun ga abubuwa al'amura da da dama wanda za mu ce kawai dai ka Allah ya maimaita mana su. Na gode biyu mai jamus. magana mamman sandau da ke da bikin manfada ero kan ta magana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa waki daya eh, ina ma allah godiya ina ma gidan radio iran radio musulunci godiya da yake ba mu dama muna tantowa albarkacin bakin mu ni ina nan sake birnin maradi ni tashin hankali na ga nijar ga afirka da najeriya da nijar da kamar da chadi da sudan da algeria da libi da mali da burkina faso da cote d'ivoire ni babban bakin ciki na rashin tsaro na ga afirka ɗin ga gamu da masu ilimi gamu da an ce ma muhi kowa yawa muhi kowa yawan haihuwa ce kuma mun kasa tsara kanunmu kuma ma'ikantan nan ko kuma masu ilimin nan sun san inda bindigogin ga suke tawa kuma kowa kowane dan kasa ya san bakin yankin kasar shi wai a samu wani wanda za ya samu gurbi cikin kasa ya rike ta ya karin gwamnati ce wannan wuri yankin shi ne ba mai iya shiga kuma ba wai wani ba dan ta'adda wanda ba su wuce su dubu ɗari ba mu ko nan afirka mun yi miliyan nawa saboda allah da annabi ya kamata mu afirkawa mu san ciwon kanmu kaga ana amfani da jahilcin mu ana ba mu tsoro da mu na mulki domin a la afirka da allah da annabi akwai magani a taimaka ni dai ganawa ubangiji allah ka ba mu zaman lahiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ni ne rabilu malam adamu daga nan birnin maradi sarkin aiki na kasa baki daya kar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka sha mu je. Salamu alaikum Hausa na biyu mai magana Alhaji wata Tati mai sa bayan gidan mu da zahar da magaran mu. To gaskiya ya mutu ina da zawo ina da zazu don saboda gaskiya wannan mummunan labari da muka samu wanda aka kama babban mel na yankin agadas da wannan hannu harka ta sa hannu wannan bisa kan harkar kayan banzan nan gaskiya mu ce gaskiya ba mu ji daɗin haka ba a cikin zanhuzin nijar sai dai mu ce gaskiya allah ya sa a yi hukunci daidai wa daida kuma dan alala na muna za hankali da hukumomin mu a ringa bincike duk da in ga irin wannan harkokin in ka bincika da manya a ciki kawai muna ta'adda Allah ubangiji ya kawo mana saukin abun nan duk wani wanda yake da hannu akan wannan harkoki magabati da Allah magabata na ikuna da Allah ku ringa bincike da Allah kuna kwankwaro irin wani mutane kuma an go kwankwaro su da Allah a ringa yanke hukumci daidai da wanda ya dace don gobe kan arda a sake irin wani abubuwa don saboda irin wani abubuwa shi yake ka taɓarɓare ayyuka a cikin zamantakewar mutane ta da gobe shi ya sa kaga saye-saye ya yawa a cikin mutanenmu mun gode biyar ta hausa muna gaida ku da dama da gugewa muna tattauna to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa ku bisalam a huta lafiya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى من والاهم بإحسان إلى يوم الدين إنا لله وإنا إليه راجعون a irin wannan ranaku da muke ciki aka samu babban rashi duniyar musulmi ta yi babban rashi rashi wanda ba za ka iya kwatanta shi da dukkan wani rashi da wani zai yi a cikin duniyar musulmi ba wanda kurin muka ji zafin rashinsa musulmai a ko'ina a duniya zafin rabuwa da shi ya kasance kowa ya ɗi mai ce ne manzon tsira muhammadan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rashin rasulullah mayarsa zuwa ga allah ya sa al'umma baki ɗaya sahabbansa iyalan gidansa duk masoyansa sun shiga ɗimuwa sun shiga fagamniya sun shiga alhini sun shiga juyayi to bayan wannan al'amari na rashin manzo sallallahu alaihi wa sallam rashi wanda yake mafi girma a duniyar musulmi shine rashin yarsa ta zahra salamullahi alaiha a irin waɗannan ranaku musamman uku ga watan jama'a thani a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira duk mafi yawa daga cikin malamai suka nakalto shahadan wannan baiwar Allah ‘yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatimatu Zahra salamullahi alaiha ta bar duniya a cikin wani hali domin kafin ta bar duniya ɗin ta shiga cikin wani hali na tuntuntuni cikin wani hali na baƙin ciki cikin wani hali na zubar da hawaye saboda rabuwarta da masoyinta. saboda rabuwarta da wanda za ka iya ɗaukansa a matsayin cewa dogaronta baki ɗaya na rayuwa saboda rashi da ta yi na wanda za ka iya ɗauka a matsayin cewa shi ne dukkan wani al'amari nata mai ƙaunar ta duniya da lahira mafi kusanci zuwa gare ta wato shi ne mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa bayan wafatin annabin allah sallallahu alaihi wasallam yarsa fatimatu zahra ta kasance cikin hali na juyayi da alhini da zubar da hawaye ta yadda ta keɓance a wani guri banda kuka da ainihin alhini da juyayi ba abin da yake tattare da ita baiwar allah wannan baiwar allah fatimatu zahra shakuwarta da mahaifinta ya shi ya sa annabin Allah sallallahu alaihi wa wasallam har ya sa mata suna ake kiranta da ummu abiha ummu abiha a hausa yana nufin mahaifiyar babanta wato kenan wani abu ne da manzo ya ginga lakaba mata shi wannan lakabi din bisa yanda ita fatimata ta zahra salamullahi alaiha ta damu da annabin allah ta damu da wannan mahaifi nata kamar yanda uwa take kula da ɗanta kamar yadda uwa take nuna soyayya ga ɗanta kamar yadda uwa take nuna wani abu na ainihin jibintuwa da kusantuwa da tausayi ga ɗanta haka fatimatu zahra salamullahi alaiha take nuna wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine mahaifinta wannan wannan dalilin ne ya sa shi kansa rasulullah ya kiranta da ummu abiha wato mahaifiyar babanta to irin waɗannan kwanaki a irin waɗannan kwanaki ne musulmai a ko'ina duniya a cikin duniya musamman mabiya ahlul baiti alaihi salam da kuma duk waɗanda suke ƙaunar wannan gida na manzan Allah suke tunawa da shahadar wannan baiwar Allah salamullahi alaiha shahadar fatimatu zahra salamullahi alaiha abu ne mai taɓa zuciya abu ne wanda ake zubar da hawaye game da shi abu ne wanda ke cike da alhini da tausayi saboda bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baiwar Allah nan ta shiga cikin wani hali kai ka ce waɗanda suka azabtar da ita waɗanda suka nuna mata wasu irin ɗabi'u na ban mamaki kai ka ce da ɗai ba su san babanta ba ko kuma kai ka ce ba su san ma matsayin babanta ba a cikin al'umma kai ka ce kamar jira suke yi annabin nan ya koma zuwa ga Allah su kuma su buɗe wa wannan baiwar Allah wuta su kasance sun hana ta hatta wasu haƙoƙi nata wanda annabin Allah ya bar mata suka kasance sun ƙwace wannan haƙoƙi nata sun hana mata shi sannan akwai abubuwa da dama waɗanda suka tabbatu a cikin tarihi a littattafai littattafan nan kuma na malaman shi'a da malaman ahalin sunna sun kawo abubuwa da dama wanda ita kanta wannan baiwar Allah Fatimatu Zahra ta nuna kyamarta ga waɗansu waɗanda suka nuna wani abu na rashin adalci dangane da ita dangane da ahalin baitun gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan baiwar Allah idan muka dubi irin darajarta muka dubi kusancinta ga manzon Allah bai kamata a ce wani daga cikin musulmai zai yi wani ko da ko wata magana ce da bakinsa wacce zai bata mata rai ba to amma abin ban takeici an samu waɗanda suke abubuwa da yawa waɗanda suka bata wannan baiwar Allah rai kuma muna da hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Fatimatu bid'atun minni ita Fatima gudan tsoka ce daga gare ne. man azaha faqad azani duk wanda ya cutar da ita to lalle ya cutar da ni in ji annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man adhani faqad da kuma duk wanda ya cutar da ni to lalle ya cutar da ubangiji to ko da ya cutar da Allah ta'ala to kaga ubangiji subhanahu ta'ala idan ya zo ya damki wannan wanda ya cutar da shi kaga ba inda zai je kenan ba shi da mafaka kenan to irin waɗannan duk akwai hadisai akwai abubuwa da yake nuna mana a cikin alkur'ani ayoyin alkur'ani ma sun yi ishara ga wannan baiwar Allah Allah ta'ala a cikin suratul shura aya ta 23 inda yake cewa qul la as'alukum alaihi ajaran illa mawaddata fil qurba yake cewa da annabin Allah ka gaya musu wannan sako da ka zo musu da shi na musulunci ba lada kake so su baka game da wannan sako da ka kawo musu a'a ba ka son su baka wani tukwici dangane da wannan sako da ka zo da shi na shirya na addinin Allah abin da kurin kake so gare su shine almawadda fil qurba wato su nuna soyayya ga makusantan makusantanka ya annabin Allah کبود قبر کیم مدین سهم تو نبود دل من این باورشه باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه مدینه فرق با نجف نمیدونه که ظاهره سلام بده mutane su nuna soyayya ga waɗanda suke makusantanka to kuma a cikin waɗannan makusanta ɗin wanda shine yau ake kira da ahlul baiti an ga yadda annabin Allah ya nuna a fili suwaye makusantan nan nasa muna da hadisul kisa ko cikin wannan hadisi ummu salama ɗaya daga cikin matayen manzo sallallahu alaihi wa sallama ita ta nakalto hadisin har take nuna cewa lalle wata rana annabin Allah ya zo ya ɗauki wani kisa'i wani mayafi babba ya lulluba sannan ya kirawo Hassan ya shigo cikin mayafin ya kirawo Hussein jikokinsa suka shiga cikin wannan mayafin ya kirawo Aliyu bin Abi Talib sirikinsa ya shiga ciki sannan ya kirawo Fatima ta Zahra salamullahi alaiha ta shiga cikin wannan mayafin ya zama na mutane nawa a ciki mutane biyar ne a cikin wannan mayafi sannan annabin Allah ya tashi zai yi addu'a kafin ya fara addu'a ummu salama ta ce sai nake neman na ce to ni fa ni ma zan iya shigowa cikin wannan mayafi sai annabin Allah ya nuna mata da hannunsa ya ce a'a kada ki shigo walakin anti ala khairin sai dai ke lalle kina kan alheri amma ba sai ki shigo kada ki shigo cikin wannan mayafi a nan ne annabin Allah ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a yake cewa Allahumma inna ha'ula'i ahla baiti ya ubangiji ka shaida waɗannan su ne ahalin baiti na su ne makusanta na manzon Allah ya addu'a mai tsaho dangane da waɗannan daga cikin addu'an sai yake cewa ubangiji ka tafi musu da dukkan wani datti ka tsarkake su tsarkakewa to irin waɗannan ya tabbatar da cewa Fatima ta zahra salamullahi alaiha da take cikin waɗannan waɗanda suke ƙarƙashin wannan mayafi wanda annabin allah ya addu'a tsarkakakkiya ce ma'asumiya ce shi isa duk 'yan shi'a suka ɗauki ta zahra a matsayin ma'asumiya ga kuma ainihin wata aya a cikin ainihin sura suratul ahzab inna ma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutat wa yutahhirukum tathira shi ma Allah ta'ala a cikin suratul ahzab abin da yake nuna cewa ku ahlul bait lalle Allah yana nufin ya kasance ya tafi muku da dukkan wani datti sannan ya tsarkake ku tsarkakewa su wai ahlul bait ga dama manzon Allah ya nuna mana su wai ahlul baitin sa a karkashin wancan mayafi da suka su iya kirawo mutane hudu suka shiga ciki sannan ga suratul insan ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا wannan ma Fatimatu Zahra tana ciki Allah ta'ala ya ishara akan waɗansu waɗanda Allah ta'ala ya tanadar musu da aljanna da jin daɗi a aljanna ya faɗi siffofinsu mutane ne waɗanda suke ciyar da abinci amma ala hubbi suna buƙata amma suke cewa suna ba da wa miskini tuma dan tafarki suna kuma ba wa fakiri to wannan fatimatu zahra da ali bin abi talib da hassan da hussein su ne waɗanda suka yi azumi sai ga fakiri ya zo za su yi buɗe baki amma saboda kasantuwa akwai fakiri mabukata suka bayar da abincin nan kashe gari ma haka sun yi azumi ba su ci abinci ba kafin a yi buɗe baki shi ma wani ya zo suka gaba da sadaka wani ma kwana na uku shi ma haka suka ba da sadaka ne ubangiji ya sauko da wannan aya yana nuna mana cewa waɗannan mutane mutanen kirki ne waɗannan mutane mutanen aljanna ne yan aljanna ne ma Allah ya kiran su anan ga kuma dalilin ya faɗa innama nut'imukum liwajhi la la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna kurin ciyar da ku ne saboda Allah subhanahu ta'ala don Allah muke ciyar da ku ba ma son ku gode mana ba ma son wani abu da za ku ba mu na lada to irin waɗannan duk fatimatu zahra tana ciki sannan ka ɗauki fatimatu zahra salamullahi alaiha ibadarta mace ce mai yawan yin salloli mace ce mai tashi ta yi sallar dare domin kusanci ga ubangiji subhanahu ga gata da yawan yin azumi gata da taimako gata da tausayi duk waɗannan abubuwan suna ciki ba wai kurin kasantuwar ita 'yar manzon Allah ba ce shikenan ake ɗaukaka al'amarin sha'anin Fatimatu Zara. la abu ne wanda yake tabbatacci a cikin tarihi ibadarta hatta wasu yaƙe-yaƙe da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake tafiya ko kuma ya je fatimatu Zara za ka ga ta tafi domin kula da annabin allah a wajen yaƙi ma wa'annan abubuwan duk suna da yawa in ka ce za ka faɗi falala na fatimatu zahra suna da yawa to salamullahi alaiha a lokacin da ta yi shahada ta bar duniya dole ne musulmi wanda yake son gidan annabin Allah musulmi wanda yake kishin manzo da iyalan gidansa dole ya zubar da hawaye dole ya tosiya wannan baiwar Allah salamullahi alaiha wannan baiwar Allah Fatimatu Zahra lallai ya kamata duk musulmai ahalin sunna ne ko shi'a ya kamata su yi bincike akan rayuwar wannan baiwar Allah su bincika su gani hasali ma shahadar nan tata me sababin shahadarta bayan wafatin annabin Allah me ya faru ne a tarihin musulunci yan uwa sai ana karin tarihin addinin musulunci za a fahimci menene musulunci ya ginu a kai musamman bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ne zai ba mu dama mu ɗaukaka waliyin Allah mu ɗaukaka wanda Allah ya ɗaukaka mu ɗaukaka wanda manzon Allah ya ɗaukaka sannan mu gano su wane ne suka yi ha'inci su waye suka ha'inci annabin Allah su waye suka ha'inci gidan manzon Allah su waye suka ha'inci zuriyar manzon Allah domin su mu daina ɗaukaka su mu kasance mun fahimci hakika ubangiji a kowane lokaci yana son a sa komai a gurbinsa. ka so Allah ka so makusantan ubangiji ka so makusantan manzon Allah ka so waɗanda Allah da manzonsa suka ɗaukaka su suka so su sannan waɗanda suka kaso suka ha'inci annabin Allah ko suka ha'inci gidan annabin Allah kar ka nuna irin wannan soyayyar ta makanta da ake nuna wa waɗansu waɗanda ba su cancanta ba wane ne ko su wane ne suka sabbaba shahadan wannan baiwar Allah suwaye suka sabbaba abin da ya kai ga mutuwar wannan baiwar Allah ta Zahra salamullahi alaiha idan muka san su sai mu san matsayin da zamu ba su a rayuwa mu dai abin da aka umarce ni aka ba mu umarni Allah da kansa ya ba mu umarni shine almawadda fil qurba mu nuna soyayya mu nuna kusanci mu nuna dukkan abin da ya cancanta mu nuna na kusanci da ƙauna ga iyalan gidan annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyalan gidan manzo lallai Allah ya ɗaukaka a sha'aninsu duk da cewa akwai waɗanda suke ganin wai sai sun ƙasƙantar da wannan gida amma kuma sun yi ƙarya ubangiji ya yi alkawarin sai ya ɗaukaka wannan gida kuma musamman aya Allah ya saukar suratul kauthar akan fatimatu zahara wanda ta tsatson fatimatu zahara Allah ya alkawarin zai ɗaukaka wannan gida ya kuma yi alkawari ya kuma gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ya Muhammadu dan Abdullah ya manzon mu da muka turo lalle mun baka al-kauthar al ita ce fatimata Zahra salamullahi alaiha kamar yanda mufassirai masu ilimin tafsiri suka bayyana Allah ya ce mun baka ita kyauta ce daga ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka ka yi wani abu ka yi sallah ga ubangijinka sannan ka yi yanka ka gode wa Allah subhanahu ta'ala lalle mai aibata ka kowane ne shi shine mai yankanken baya ba kai ne mai yankanken baya ba to gashi ko yanzu ta tsatson fatimatu Zahra. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar jikoki ya bar jikoki ga sunan jikoki duk inda ka shiga a ko ina a duniya akwai shurafa'u sharifai jikokin annabin Allah ne daga tsatson fatimata zahra suka fito Allah ya cika alkawarinsa salamullahi alaiha wannan baiwar Allah ta yi shahada ta kuma zuwa ga ubangiji muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ranar kiyama ya tashe mu da wannan baiwar Allah fatimata zahra sayyidatu nisa'il alamin ubangiji allah ya ba mu albarkacinta ya tashe mu tare da ita ya tashe mu tare da mahaifinta ya tashe mu tare da dukkan auliya'u da ausiya'u wanda allah subhanahu ta'ala ya ba su dukkan abin da ya ba su na alfarma da albarka da ɗaukaka allah ubangiji ka tashe mu tare da su bi haƙƙi muhammadin wa ali muhammad muna taya dukkan musulman duniya alhini da ainihin tausayi da juyayi na wafati da kuma shahadar wannan baiwar Allah Fatimatu Zahra salamullahi alaiha. سبحان الله صلى الله على القاسم صلى الله على القاسم صلى الله على صلى الله على sauraron zukuma sai shirin ansoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ansa tambaya daga mai sauraronmu muhammad shafiu ahmad daga garin Kuntagora na jihar neja a arewacin tarayyar najeriya inda yake cewa da sunan allah mai rahama mai jin kai da fatan dukkanin ma'aikatan voh suna cikin koshin lafiya tambaya ta ga zaurin ansa tambayoyin tarbiyya na radio hausa voh ita ce menene bambancin kyauta da sadaka don naji cewa su iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma banu hashim gaba ɗayansu ba sa karɓan sadaka kuma suna karɓan kyauta ko hadaya menene bambancin su wasalamu alaikum mai sauraron ku shafi'u ahmad kwantagora to madala malam shafi'u kwantagora da fatan kana lafiya kuma kana tare da mu a cikin shirin namu na yanzu don jin abin da muka tanadar maka na ansa tambayar ka da farko idan mun koma cikin tarihin musulunci da kuma kissar salman alfarisi wanda ya zama nasara a kasarsu ta farisa tun kafin bayyanar addinin musulunci ya kuma yi hijira zuwa cikin kiristoci a lokacin a ƙasar falastino ko kuma a ƙasar iraki inda ya kai ga ya zama babban malami daga cikin malaman nasara na lokacin amma a lokacin da malaminsa na ƙarshe zai rasu sai ya yi masa wasiya kan cewa ya yi ƙoƙari ya isar da kansa zuwa ƙasashen laraba don lokacin bayyanar manzon ƙarshe ya kusa kuma daga cikin alamu alamu guda hudu da ya bashi na gano wannan manzon da zai bayyana shine cewa yana karban kyauta amma baya cin sadaka haka kuma ya faru a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka zuwa madina salman farisi wanda yake madina a lokacin a matsayin bawa a hannun ba yahude ya jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wa'annan al'amura guda hudu wanda malaminsa ya gaya masa ya kuma tabbatar da cewa baya cin sadaka amma yana karban kyauta a nan za mu gane cewa batun karban sadaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma iyalan gidansa wanda su ne alibaitinsa ko danginsa banin hashim idan an faɗaɗa shi kenan abu ne wanda ya tabbata tun farkon musulunci har ma Allah ta'ala ya ilmantar da al'ummu da suka zo gabanin musulmi wannan al'amarin wato har yana ma daga cikin alamun manzancin manzan Allah sallallahu alaihi sallam cewa baya cin sadaka kuma yana karban kyauta babban al'amari dai shine nasi ne ya zo ya tabbatar da wannan amma dalilan da suka kawo na hana su cin sadaka ko zakka sun hada da cewa shi zakka datti ne na dukiyoyin mutane wa'anda aka tsarkaka su da zakka kamar dai yadda ayal alkur'ani mai girma ke cewa ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu kana tsarkake su kuma kana tabbatar da kirkinsu da ita kuma ka yi masu addu'a lallai addu'o'inka nutsuwa ce a gare su kuma allah ne mai ji masani cikin suratu tauba ta ɗari da uku. a hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa ai abin sani shine sadaka dattin mutane ne saboda ya bayyana dalilan da ya sa su iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa cin sadaka wa'anda a nan sun hada da bani hashim da banu abdulmuttalib idan an faɗaɗa shi kamar yadda suka zo cikin wasu ruwayoyi hana su sadaka girmamawa ce gare su daga wajen Allah ta'ala sannan a maimakon haka Allah ya ware masu humusi wanda ya fi yawa idan an kwatanta da zakka a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai sadaka ko zakka baya halatta ga muhammad sallallahu alaihi sallam ga kuma iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi sallam abin sani da ne na mutane har ila yau an ruwaito cikin sahih muslim yana cewa manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce ku kira mini mahamiyatu dan juzi'i shi mahamiyatu dai shi mutum ne daga bani asad kafin haka manzon allah sallallahu alaihi sallam ya bashi aikin tara masa humusi kuma abin da ya sa ya kira shi a lokacin shine don ya bawa wato wasu bani hashin guda biyu humusin da ya bashi ajiya don biyan bukatunsu da ƙarshe dai wannan hadisin yana nuni ne ga haramcin sadaka ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ko banin hashim don kafin haka kamar yadda nawawi ya kawo a cikin sharhinsa na sahi muslimu ya ce wato su abdulmuttalib dan rabi da falalu dan abbas sun kasance sun buƙace shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wa da ya ba su aikin tara zakka don su sami haƙƙin wa'anda suke tara zakka a cikin zakkan don biyan buƙatunsu na kuɗaɗe da suke da su da jin haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ya faɗi wannan hadisin wanda muka ambata daga sahih muslimu sai dai wasu malamai sun halatta bawa banu hashim zakka da sharaɗin babu wata hanya ta samar masu da kuɗaɗe ko dukiya wanda ba zakka ko sadaka ba kuma ya kasance suna tsananin bukatar kuɗin to masu sauraro musamman mai sauraro mu muhammad shafiu ahmad wannan kaɗan kenan daga cikin ansan tambayar ka dangane da humusi bambancin humusi da kuma zakka amma a shirinmu na gaba da yarda allah za mu yi ƙarin bayani masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe idan la kai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank